ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين duk wanda ya nemi wani addini ba addinin da Allah ya yarda da shi ba wanda shi ne addinin musulunci to ba za a karɓa daga gare shi ba kuma shi a lahira yana cikin waɗanda suka yi wa kansu asara saboda shigar su wuta